sauraro kai tsaye daga nan kotun shari'ar musulunci da ke kofar hudu wanda a daidai wannan lokaci aka fito daga zaman kotun na yau wanda wato tuhumar da ake wa gabar nasar kabara a daidai wannan lokaci da sauraro kai tsaye kana tare da wato lauyan bangaren gwamnati ke nan. would in the court. barisa mamman lawan yusufari wanda zai mana bayani dangane da abin da ya faru a yau as DW that is defense witness number one. And uh, that has taken us some time from morning to the afternoon. And the court adjourned uh, for two weeks. We'll come back on the 17th of March to continue with the defense. He has not yet finished. Eh, barisa kuna bangaren wato lauyin gwamnati za mu so mu ji me ya faru a kotun a yau yau wato an fara ba da shaida ce ta kariya hmm. shi wanda ake tuhuma ya fara ba da shaida shi da kansa domin ya kare kansa hmm. tunda aka zauna karfe tara aka fara wannan kariya har zuwa yanzu karfe biyu da aka tashi magana ce yake ta kare kansa to ba a gama ba an ɗaga zuwa mako biyu sha bakwai ga watan uku domin a dawa ci gaba da wannan ba da shaida ta kariya an ga tun da ya fara magana eh, daga bangaren ku kamar ba a yi wani abu da kuka suka ba misali wanda yake nuna kamar kun mi kauya a to wannan kuma dabara ce irin ta shari'a ah, abin da muka gani ba lalle ne sai mun yi suka a kai ba Eh, za mu yi bayani ma kotu nan gaba eh, abin da ya ce din nan ko mun yarda da shi eh, shaida ce ko kuma ba shaida ba ce ita ma kotu kuma ita take da ikon ta yanke hukuncin cewa abin da ya faɗa yana kan hanya a matsayin shaida ko kuma baya kan hanya a matsayin shaida so ba mu kai ga wannan gabar ba amma mu a zaman da muka yi mun ga babu buƙatar mu yi suka akan abin da ya magana ma'ana idan kar su samu lagon ku kenan eh to ai ta shari'a ai iya ruwa ne da kai ai to zargin da kuke yi masa kamar yana buɗe tafai yana cewa da cikin wannan da tafai yake ganin wannan zarge-zarge da kuke masa me za ku ci akan haka zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa daga cikin littattafan da yake magana a kansu bane mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar Kano wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na na Kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zargen Eh, mai sauraro eh, lauyan gwamnati kenan barista mamman lawan yusuf hari kaji jawabinsa a yau a dangane da wato a nasa bangaren yadda zaman kotun a yau ya kasance kaji yadda ya yi bayanin cewa wato su daga bangaren su wanda suke tuhuma eh, wato ya fara gabatar wato kare kansa wato jawaban kariya kenan wato dangane da wato tuhumar da suke yi masa kuma ya bayyana cewar duka irin abubuwan da suka yi suna tarawa ne zuwa rana ta gaba lokacin da za su ba da wato nasu bayanin ba wai yanzu yanzu kai tsaye su ainihin faɗu nasu bangaren ba wanda a ce wasa wannan wani salo ne na mai kama da kulumboto na shari'a wanda sai dai zuwa waccan rana idan an allah ya kai mu za a ji nasu bayanin a halin yanzu dai muna sauraron fitowar tuni dai alkali malam ibrahim wale ya tashi kuma muna sauraron fitowar wato ɗaya ɓangaren kenan domin ya zama na cewar su ma mun ji daga bakinsu irin abubuwan da wato ainihin za su ce dangane da yadda wato ainihin wanda suke karewa a yau abin da ya faru daga cikin kotu a halin yanzu dai ga wato jama'a nan daban-daban waɗanda ainihin suka wato ainihin waɗanda suka halarci zaman kotun na yau bayan an kammala suna fitowa daga kotu muna dai sauraron ganin fitowar lauyoyin wato bangaren wanda aka yi kara domin su ma mu ji daga bakin su abin da za su tofa kamar yadda mai sauraro kake gani daga nan shafin firimiya rediyo a kan mita 200.7 a zangon fm wato tarin littattafan shehin malamin kenan ake taimaka masa wajen fito da su daga cikin kotu domin jerawa a mota bisa al'ada kamar da yadda aka saba a duk lokacin da aka yi wannan zama to kusan a halin yanzu ga lauyan ainihin wanda ake tuhuma nan ya riga ya za mu so mu suna cikin to ɗaya cikin malam dr abdul jabbar yau to alhamdulillah dama ranar da muke nema ne muka buda defense ɗinmu me kenan da hausa A kariya na ainihin shi dakta kuma a cikin ainihin caje-cajen da ake tuhume-tuhumen da ake tuhumarsa mun samu mun taba guda biyu sauran biyun kuma insha Allah Allah kai mu sha bakwai ga watan wannan da muke ciki insha Allah za a dawo mu karasa guda bin da suka rage eh, duka bin da na farko tuhumar farko da suka ce kasan kusan tuhume tuhume su duka hudun kusan abu ne yawa ya ka bambance kaɗan kaɗan ne daga ciki shi yasa kawai littayi da aka amfani da littayi guda za ta yi aiki ga saura mm. so shi yasa muka taba guda biyu mm. sauran biyun kuma insha Allah za mu zo mu tafi a lokacin da wanda kuke karewa yake bada bayani a kotu an ga yadda misali alkali yakan dan karkato shi ya dawo kan tuhumar da ake masa wannan yake nuna kamar kun fitar ga kan abin da ake tuhuma ai na ku za a fita baka gallita tafi ya kawo barkate na nuna cewa duk wannan ababen da ake yi ba daidai bane eh shi yasa ka ga dillita kusan 20 da wani abu muka baro ga kotun yanzu akan caji guda biyu kacal sadda za mu zo da caji guda biyu kila mu zo da tamanin da wani abu mm. aha mun nuna cewa magana na imana ta yi mana na hadisai mana hadisai yanzu su wannan littafi guda 27 da kuka bayar mai suka kunsa misali a ai ya faɗi ne kariya ne ga ainihin cajin na na farko da na biyu bari muka zo na uku da na hudu zan faɗi eh, na farko da na biyu duka abin nan da aka ce ya wani ya ce ban faɗa ba ya kawo hadisai kuma da turanci abin da aka rubuta ne a ciki. littafi shi yake faɗi to mai sauraro jawabin wato ainihin lauyan wanda ake tuhuma kenan kamar yadda ka ji mai sauraro inda yake bayanin ah, abubuwan da aka tattauna a kotun wanda suke karewa inda ya bayanin cewar ah, wanda suke karewa sun gabatar da shi ne a kotun wato domin kare kansa da kansa kasancewar dama tuhumar a kansa kai tsaye ake yi masa a daidai wannan lokaci wanda kuma mai sauraro kaji yadda wato yake ambata cewa ai wannan ma kamar su mun taɓa ne inda suka jera wato littattafai 27 akan tuhuma biyu da aka yi masa a yau kaji kuma mai sauraro inda lauyan yake cewa ai a zama na gaba ma abinda za su kawo na tarin littattafan sai ya haura wato ainihin wanda suka gabatar a yau duka dai a cewarsa suna kokarin gamsar da kotu ne cewar a tuhume da ake wa shi wanda suke karewa wato abdul nasir kabara ba haka ba ne a madadin wato faɗar abin da suke sa da shi ma kamar yadda ya sha ambata a cikin kotun cewar shi wato ainihin kore abin ma yake ba wai ainihin tabbatarwa ba firimiya rediyo a kan mita 200.7 a zangon fm mai sauraro kake tare da mu kai tsaye tsaye daga shafinmu na facebook wanda kuma a halin yanzu dai kaji mai sauraro bangaren kowanne daga bangaren masu kara da kuma waɗanda ainihin ake kara a halin yanzu dai ga shi malamin nan ya fito daga cikin kotu wato ainihin zai shiga mota domin komawa gidan gyaran hali na kurmawa wanda bisa al'ada kamar yadda aka saba da rakiyar jami'an gidan yarin da kuma jami'an tsaro daban-daban Thank you. Kau, mun não não não não kau. Waranci? Karɓa ko? kamar yadda kake gani mai sauraro motar da za a mai da shi jabbar nasir kabar zuwa gidan ajiya da gyaran hali kenan wanda kuma mai shari'a malam ibrahim sarkiola ya sanya wato ainihin za a ci gaba da za a dawo wannan kotu a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki idan allah ya kai mu da rai da lafiya domin dai ci gaba da sauraron wannan kara jami'ai kenan daban-daban suke shiga mota mai sauraro kamar yadda kake gani domin dai komawa wato gidan ajiya da gyaran hali na kurmawa kamar yadda dai bisa al'ada aka saba gani tomi sauraro ƙarshen yadda ta kasance kenan daga nan kotun shari'ar musulunci da ke wato ainihin nan kofar kudu kotun mai shari'a malam ibrahim sarkiola a kasance da premier rediyo a kan mita bakwai a zangon fm zuwa wacce rana ta 17 ga wata da kuma labaranmu daban-daban a wannan rana domin jin cikakken rahoton yadda zaman a wannan rana ya kasance abubakar haruna galadinci nake cewa a huta lafiya a kasance da premier rediyo na garna kowa